الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض من شر الجن والإنس وكل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله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 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم دليل سوكم wannan aya da malam ya karanta kamar yadda ibnu jarir da ibnu abi hatim da ibn mardawaihi da kuma ibnu abbas suka rawaito ya ayyuhal ladzina amanu ya kun mu'minai la tuharrimu at-tayyibati kar ku haramtar da halal abaibai dada dan da ma'a ahallallahu lakum wannan da Allah ya halarta maku akwai daga mutane sai su yin wanka su yi wanki su ki sa kyawawan tufafi su ki cin abinci mai daɗi da sunan cewa wai su tsoron Allah suke yi to bai zo musu daga Allah ba maimakon su zama tsoron Allah suke yi hakan sun yi laifi a gurin Allah nazalat hadhihi al-aya wannan aya ta soka ne fi rahadin akan waɗansu jama'u a cikin sahabbai qalu suka ce naqta'u mazakirana za mu yayyanke mazakuntan mu za mu je a daddatse mu wa natruku shahawati duniya za mu bar sha'awa ta duniya wa nasihu fil ardi mu za mu bace a cikin ƙasa za mu je cikin gurmusun duwatsu ko jeji kama taf'alu ruhban irin yadda malaman kristoci suke yi a da fa ga zalikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam to amma hakan tsananin imani ne yasa suka ce za su yi haka su sahabban wato dan tsananin ba da kai sai suka ce za su yi haka sai labari ya shiga kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilaihim sai ya aika ya kira su fa zakara lakum zalika sai ya ambata musu kun ce haka kun ce haka fa qalu na'am suka ce i eh. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lakinni min da kuke kofan aikin ku daga gare ni da kuke koyan aikin ku a kaina asumu wa na nakan yi azumi wata ran kuma nakan zauna ban yi azumi ba na nafila ba kullum ne nake azumi ba wa usalli wa anamu nakan yi sallan dare kuma nakan nakan yi bacci ina kasa dare na kashi uku hakkin jikina da hakkin iyalina da kuma lokacin ibada ina da lokacin da zan huta da matata wa nisa nakan kusaci iyali nakan kusaci matata faman akhadha bi sunnati mutumin da duk ya ɗauki wannan ɗabi'a tawa fa huwa minni shine yake daga cikin ayari na wa man lam yaqud bi sunnati mutumin da bai dauki wannan sunna tawa ba fa laysa minni ba daga cikin jama'ata kamar haka ne ibnu jarir ma ya rawaito daga dan manzar da abu daga ikrama tabbat usman bin mas'un da ali bin abi talib da ibn mas'ud da miqdad ibn aswad da salima na maulana abi huzaifa da qaddama wato waɗannan mutane sai suka yi zama cikin gidajensu suka ki hulɗa da jama'a wa atazalun nisa'a suka nisanci matansu wa labisul musuha suka sanya tufafi wanda ke ni arnakiya wato tufafin da baya ɗaukan datti da wuri na wuri wa harramu tayyibati at-ta'am dada dan abinci suka ki ci wanda ba su karki sanya tufafi illa ma ya akulu illa abin da zai tsaye da tsotsonsa illa abin da zai sitirce al'auransa kadai to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah sai so kan masa da wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati kuma hakan sai ta gina a kokolwar mu wai mun tashi zayyana mutum waliyi ne wai sai mu fara tuna cewa bai gyaran fuska ba abin nan baya tace gashinsa bai sa kum a gashi yana nan baya wanka baya wanki arnakiya ta yi masa kanta bai goge hakorinsa wasu a ce wannan mutumin shi da wali alhali kuma musulunci ga abin da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma zala jibrilu yusini bisiwa bai fasa ba jibril yana gargada ta da gugan hakori na, hatta khashitu an yadra danna asnani har ina jin tsoron kada haƙorina su zube don yawan gogewa eh science na ilimi na kiwon lafiya ya nuna cewa za a rika goge haƙori sau biyu ne da sassafe in ka tashi daga bacci da kuma da daddare in za ka shiga gado to musulunci ya ce ka goge haƙorinka sau biyar a yi duk lokacin alwala za ka goge haƙorinka kana da alwala na azahar ba ta karye ba za ka yi la'asar an kira sallah kafin ka shiga masallaci sa aswaki a bakinka ka goge kuma ka kurkure bakinka ka zubar sannan ka shiga yaushe gashinka baka tace ba jikinka baya kamshin komi sannan kuma ga bakinka yana kwari gafin barcin jiya ma yana nan a bakinka na shekarun jiya ma yana nan kaci miyan kuka kaci ta kubewa kaci ta me duk suna nan a cikin bakinka suna gafi kuma ka zo ka shiga cikin sahun jama'a an kace salamu alaikum wa rahmatullahi ka juya wajen gidan mutum sai ga wannan da yake karɓar salama yana wa alaikum saboda tsabagen bakinka saboda haka musulunci yana kira ne ga mai tsafta tsafta din nan muhimmi ne har ma annabi yana cewa annazafatu shatrul iman tsafta rabin imani ne mu yi tsafta mu wanke tukunan mu mu wanke tufafin mu mu so matan mu mu nuna musu gata mu zauna tare da su Allah ya ce wala ta'tadu kar ku wuce iyaka inna Allah don shi ubangiji la yuhibbul mu'tadin baya son bayi masu wuce iyaka ka tsaya inda annabi ya tsaya da kai abinda annabi ya karantar da kai ka tsaya anan kada ka wuce wa kulu mimma razaqakumullah ku ci daga duk abin da Allah yi muku arziki halalan wacce take halal dayiban mai dadi in ka an ce dayiban a shari'a ba zai cuci lafiyanka ba ba zai cuci hankalinka ba shine ɗayiban abin da zai baiwa lafiyanka jikinka lafiya kuma abin da ba zai cuci kwakwalwarka ba shi yasa aka haramta da dukkan muskirat abu mai sa baye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dukka abin da zai kawo maye sunan sakiya kullu ma hamara al-aqla fa huwa khamrun duk wani abu wanda zai sa maye giya ne ku yi nisa da shi to kaga wannan dan zai cuci hankalin ka ne to in ba haka ba in dai ka duba wani ganyen da ba zai cuci lafiyar ka ba ba zai bugar da kai ba to shari'a ya yarda ka ci a matsayin abinci ba komai bane ba shi wata wattaqullaha sharadi dai ku zama bayi masu tsoron Allah allazi wannan antum bihi muminu wanda ku kuka imani da shi لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى سيمس أقوى دوانا آية dan sun zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda muka lissafta muka lissafta sunayen su suka ce ya rasulullah mu muka dauka mu kuma wannan alkawari kuma mun rantse akan hakan zamu to yanzu rantsuwan nan tamu ya zamu kenan haka ibnu jarir ya rawaito wannan magana to shine sai Allah ya sokar da wannan aya rantsuwa ta suka ce uku ga yadda Allah ya tsara ta na ɗaya Allah ba zai kama ka da shi ba ana kiran shi ya yasasshen rantsuwa na biyu rantsuwa ce wacce kai ta da niyyar sai kayi na uku rantsuwa ce wacce kai ta da niyyar ba za ka yi ba su rantsuwa guda biyun nan na sai na yi ko ba zan yi ba ɗin nan wanda ke sai na yi in ba ka yi ba za ka yi kafara wanda kake ba za ka yi ba idan ka yi za ka yi kafara kafara kuma ga yadda aka tsara ta shine Allah ya ce game da yasasshen rantsuwan kenan la yu'akhizukum Allahu bil laghwi Allah babu yana kama ku da yasasshen rantsuwa da kuka rantsi ki aimanikum cikin rantsaran tsakko wanne ne yasasshen rantsuwa yake ka san ni saboda haka sai ka ga wani mai kama da ni ya wuce sai ka ce na ga wane ya wuce sai wani ya musu da kai yace ba shi bane sai ka ce wallahi tallahi shi ne da kuka je kuka duba ashe kama ce ba ni bane to wannan shari'a ya yafi da akwai abin da ka dogara da shi tukun karanta saboda haka nan shari'a ya yafi ko mutum ne ya sa tara irin tawa ko tafiya ce irin tawa ko wani abu ne sai ka ɗauka ni ne ko kuma irin rantsuwar da ta zama dabia a cikin magana wallahi na je gidan ban same ka ba wallahi wallahi ya riga zama magana kawai kai ma mai faɗin baka san ma ka ce wallahi ba ana kiran shi lado da yamini Allah ba zai kama ka da shi ba dan babu wata niyya a cikin rantsuwar walakin amma yuwafizukum bima aqadtumul ayman Allah zai kama ku da abin da kuka yi kudirin rantsuwan akai to kudirin rantsuwa ko ba ta faruwa sai akan ɗayan biyu wallahi sai nayi kaga wannan akwai kudiri kenan wallahi sai nayi to idan baka yi ba kafara ta kama ana tafa shi naka akan kai wani abu wallahi ba zan yi ba kaga akwai kudiri kai wani himma a zuciyarka na ba za ka yi ba to idan aka shawo kanka ka aikata wannan abun to kafara ta kama ka to shine yaya kafarar take fa kafaratuhu kafarar rantsuwa amu asharati masakina ciyar da masakai goma ciyar da masakai goma zaka zabi mutane guda goma kai abinci a tire biyu ka zaunar da mutum biyar akan wannan biyar akan wannan su ci su koshi da daddare ma haka dan an ce ka ciyar da su abincin yini ka kira mutum goma ka zaunar da mutum biyar su na daɗin su ci abinci safe da yamma abin da zai kosar da su ko kuma za ka sa muddin a shinkafa ko kuma alkama to wannan muddin za ka auna wa mutum guda muddin guda wannan muddin guda wannan muddin guda ka ba su muddin guda goma mutum daban-daban kowa ka ba shi ɗaya ɗaya idan hatsi ne saboda akwai sulfe akwai aiki a ciki to za ka ba da kwano lamba 20 ɗin nan saboda ko da an sirge wani abu ya saura za ka ba da kwano lamba 20 ko mutum ɗaya wanda maka bayar mutum ɗaya mutum goma wannan shine wato a asharati masakin ka ce da masakai goma min ausadi ma tudi imuna ahalikum daga mafi darajar abincin da kuke ci da iyalinku wato anan shi yasa malamai suka dogara da wannan suka ce ya fi kyau ka hada abincin ka kira su irin abincin ran sallah ko da yake yanzu ya zama shine common shinkafa to ko kuma abinci dai mai kyau zaka shirya irin wanda miskini ba zai samu ba daga Najeriya to sai ka gayyato su su zo su zauna su ci abinci su koshi irin wannan abincin ni na wasadi masu muna ahadikum daga dangin abincin da kuke ciyar da iyalinku wannan shi ne fuskar fara ɗaya kenan au ko kuma kiswatuhum ka tufatar da su amma mace ne zaka tufatar zaka ba ta taguwa wanda zai rufe diga diganta da kuma zanin nan natsuwa a ciki shine kallabi zaka haka haka ka ba ta guda in namiji ne zaka bada babban riga guda ko kuma taguwa wanda yake ya ishe shi zake sallah a ciki da kuma wando haka zaka baya zaka tafatar da mutum goma aw tahriru ra'aba ko kuma ka yanta wuyaye an kana da baiwa ka yanta ko bawa ka yanta cikin ukun nan kowanne kai shikenan faman lam yajid wanda bai samu ɗayan waɗanda guda ukun da muka faɗa ba fa me zai yi fa siyamu salatati ayyami ne ya azumin kwana uku a jere to da farko ciyarwa na biyu tufatarwa don saboda wani abu zai fita daga gare ka ya je ga miskini saboda haka an fi so ka ciyar ɗan in ya gagara ka tufatar in ya gagara ka yanta wuyaye in ya gagara tukuna sannan sai a sassauto zuwa ga azumi sai kai azumin kwana uku a jere zalika wannan shine kafaratu aymanikum ka fara ku idan halaftum idan kuka rantsi kun gani fa amma mu mun ɗauki rantsewa da Allah ba komai bane ya zama zance har ma kawai hira muke son shi ma kai ta kace wallahi tallahi nan da nan amma ku duba arna arna da wuya ka ji suna rantsuwa da Allah arnan mu na kasan mu ma wanda muke tare da su wallahi da wuya ka ji suna rantsuwa da Allah duk yadda zaka sace akwara sai dai ce ma gaskiya shikenan magana ya kare ka duba bature in yace maka i promise magana ya kare yi ma alkawari amma ya ce maka wallahi a'a kuma ai promise din ba a ko ina bane zai faɗa sai a wani abu daban kawai iyaka ya ce maka ai soyayya na rantsi shike ne ya shiru ka rantsi da ni amma duk da haka na rantsi da ya faɗa amma wallahi zai tabbatar da wani abu amma mu sai ka ji mutum billahi allazi la ilaha illa huwa yana ta ki yana cika baki da electron har wannan da ma da gwaninta a ciki Allah ya hana wannan kazalika da haka nan ne yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tashkurun ko kwa gode ni'imominsa يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تنتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا يا قوم مؤمنين إنما الخمر تبت شجيا والميسر دشاشا والأنصاب دبوتن قماكا والأزلام دشمبي rijisun daudayi ne min amalin shaitan daga aikin shaitan fajtanibuhu ku nisance shi la'allakum tuflihun tabbat da haka ne za ku rabauta ku nisanci shan giya shan giya da caca ku ga a cikin aikin shaitan din ma giya caca sai aka haɗa da bautan gumki da canfi sai aka ce waɗannan dauɗa daudodi ne daga cikin aikin shaitan ku nisance su ko da wani irin giya giya na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi ne da abu biyu da inab da kuma ana yin shi da dabino ko da zabib ake yin giya to amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dake an aiko shi ga al'umma ne ga baki ɗaya ba wani annabi da zai zo baya gare shi da zai shafe shari'arsa to sai yace kullama hamar la'aqla fa huwa khamrun duk wani abu da zai da hankali haramun ne kuma giya ne an hayaki ne in shalishon ne in kokel ne an meye ne ko ma ne in dai zai kau da hankali haramun ne in kwaya ne zaka haɗi ya kau da hankalinka haramun ne shari'a ya haramtar da shi ina jin an gane in ya kama ta kwaya ce likita ne ya san yaya zai ya bada kai ya bada wannan kwayar wa kai ka sha amma ba kai da zaka sha ake kawai kana sha ba kar ka salwantar da lafiyarka amana ce ta Allah ya baka gobe kiyama zai tambaye ka lafiyarka lafiyan da na baka a me ka salwanta ta za a tambaye ka haka kudin da na baka a me ka kashe ta mutuncin da na baka a me ka zubar da ita in ka lura mashayin giya ya hada duka uku ya kashe kudinsa a banza kuma har yanzu abin da ya sha nan kuma za ta cinci lafiyarsa kuma mutuncinsa sai izibi sai isha giya ya bugu ya zo a cikin matansa da 'ya'yansa yana lallafe yana sakan fitsariwar gida tana zuba mai ruwa mashayi duk yana yin wannan ya ta sun ana tattara shi da kyar ya je kwanta saboda haka babu abu mai zubar da mutunci kamar giya ba wayewa bane shan giya shan giya yana daga bunguntaka ne bungu ne kadai yake shan giya wayayyen mutum ba zai sha giya ba alama ce ta rashin hankali alama ce ta hauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dan adam kwaro ne mai daraja shi yasa na yi ajiyar hankali a jikinsa shi yasa na kallafa masa ayyukan bauta mun dan na haɗa hankali a jikin shi to kai kuma sai ka je kana neman abin da zai zo ya kauda hankalin nan a jikinka haka ɗan ba wayewa ba ce dalilin sokan wannan ayar aka ce Utbana bin Malik ne a cikin Ansarawa to sun yi sallar magariba bayan sun ci abinci sun koshi sun sha giyan inabi a lokacin tukunna ayan harantawar bai soka ba da suka tashi yin sallah to shikenan a cikin sallar ya tashi karantawa sai karanta kulli ayyuhal kafirun sai ce a abudu ma ta abudu ya ku kafirai ina bauta ma abin da kuke bauta ma to shine sai ayar farko ta soka ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku mu'mine kada ku kusa da shan giya kada ku kusa da sallah mutum kuna cikin mayan giya sannan kuma da aka zo madina an sarawan suna nan sai ya zama na in tsakanin lokacin sallar da nisa mutum sai isha giya abinsa kafin lokacin sallah kuma giyan ta kace shi sai zama ana yin haka don ba a haramta taka cokan ba sannan sai aya ta soka dalilin sokan kuma a dalilin addu'ar na Umar bin hatta ya zo yana wucewa ya taso daga gidan wani sahabi dan uwansa inda suka ci abinci kuma suka sha giyan sai ga wani ya bugu yana amai ya faɗi yana amai aman nasa kuma bai ma san yana yi ba irin ya bude baki ne kawai tana malala tana fita dan ya faɗi hankalinsa baya jikinsa to kun san giyan inabi zaki ne da shi to shine sai kare ya zo yana lasar wannan aman sai yake gaya wa karen ya mai gida na karka bata hankicinka sai na umar sai girgiza kai sai ce allahumma bayyin lana amran shafin min amril haqq Allah ka bayyana mana wani al'amari da zai warkar da mu gabaki ɗaya game da al'amarin giya din nan kafin ya in inda annabi sai wannan ayar ta sauka saboda haka wai sai majiya daɗi suka ɗauka cewa haka ɗin cin kasuwa ne sai su je suna koya a abuja suna shan giya a can sai su je su koya suna shan giya to ba sani ba ai yadda su suka je abuja wani ma daga nan din zai je sai ka zo wanda ke ware ne a garin ku kuna karrama shi ku ne masa ganin kamar wali ne taƙi ne duk ranar juma'a za ka ga kayan sa fari falkan za ka ga kuma yana da carbi a hannu da sallaya yana sallaya yana komi ka ɗauka kullum haka ne a ce banda abuja a can yan mata ne za su yi masa ƙawanya a can kuma abubuwan jawa yana faruwa subhanallah Allah ya mana rufin asiri to saboda haka in gulda ka sha giya ka sha in wuski ka sha giya ka sha in kokin ka sha giya ka sha in wadga giya na mutanen rasha in shi ka sha giya ka sha dan saboda ganin wani yana kamshi ganin wani yana abin nan karka dauka cewa wannan Allah zai yafe ma kowane iri ina irin dan karamin wuski din nan wallahi irin shi zaka samu babban mutum da babban riga kawai ya fitar an jima ka dan ya dan zuba kuma sai mai rigishi a aji, ko kunya babu babban mutum ka kai shekara arba'in zuwa hamsin kana da 'ya'ya mata kana da yara a garin ku kai wani ne amma kana buguwa shi yasa nake kamanta shi da taure mutumin nan taure ya fi shi daraja taure ya fi shi daraja dan adam din da zai ɗigi abin da zai fice shi har yanzu ka duba kakeno din nan kokeno din nan wannan nan an ka zuba shi a jikin marara kana gani jinin jikin marara yake ja da baya yake tafiya jinin wallahi sai ka ga yana gudu amma dan adam wai sai ya zuba a sa idan ka cilla masa ashana yana kamawa ko kino wallahi sai ga makogwaron sai ya bushe ya bude baki kamar da kare yana fitar da harshe yana neman ruwa dan saboda ruwa kamar abin nan din nan dan karamin abin nan duk canyewa zai kuma an jima sai da ruwa ya sha kuma shi kuma yin sha ruwa kuma haukar sai ta kara tashi kuma ya kara buguwa to amma ka duba ka gani kwaya can an yi ta la'alla dan dawakai ba mu sani ba yaran mu sai su haɗu kwaya can an yi ta kodon mai bamsani ba mu sani ba sai mu ya ɗauka cewa buguwa ɗin cin kasuwa ne to shi ne Allah ya ce duk mai shan giya gobe kiyama zai tashi da gorar giya a wuyansa mala'iku na kora shi zuwa cikin wuta zai tashi da gorar giya a wuyansa da kuma dambur wani irin abin kiɗa da ake cema ɗambur ko kontiki ne ko molo ne zai tashi da shi a hannunsa to yau za a kawo bugagge zuwa gaban Allah shari'a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man mata sakaranun bu ita sakaranun yawmal Kiyama mutum ya mutu a buge zai tashi a buge gobe kiyama da aka ce yaya bugo ya rasulullah sai ce in dai ba ya tuba bane ko da a shekara yana sa sau daya sunan sa bugagge innama yuridu shaytan shaytan yana so ne an yuki a baina kumul adawata ya aukar da kiyayya da gaba wal bagada da fushi da juna da keta a cikin ku fil khamri a shan giya wal maisiri da caca wa yasuddakum an zikrillah yana so ya daudar da ku ya mantar da ku ga barin ambaton Allah wa anil salat yana so ya mantar da ku ga sallah mutumin da ana sallar isha shi yana hotel yaushe zai tuna ya kwana a buge ana sallar alfajir yaushe zai yi a cikin jama'a wanda karfe bakwai ba zai farka ba daga bacci dan me dan karfe uku da wani abu tukunna ya zo wai yana more saturday night shi yana can fa hal antum muntahun yanzu ba fa ba haka Allah yake wa adi'u Allah wa rasula ku bi dokokin da Allah ya shimfiɗa da manzon Allah ya karantar da ku wahzaru ku ji tsoron Allah fa in ga wannan kira in kun ba da baya fa'lamu ku fa sani annama ala rasulina albalagul mubin abin da ke tabbat kan manzon mu shine ya ida manzancin kadai in ya ida aikin sa ya kare laita ala allazina amanu babu laifi akan muminai wa amilu salihati mu'minan da suka aikaci ayyukan nagarta juna junakun babu laifi a kansu fi ma da imu cikin ɗanɗanawar su giya a da kafin ayar haramtawa ya soka idza ma qau muddu in sun kiyaye a gaba ba su sha ba wa amanu suka imani wa amilu salihati suka aikaci ayyukan nagarta sun mattaƙau kuma suka kiyaye kananuwar su ba sha giya ba wa amanu suka imani sun mattaƙau kuma suka ji tsoron Allah suka nisanci giya suka nisanci caca suka nisanci canfi suka nisanci bauta ta gumaka wa ahsanu suka kyautata aikin su to Allah yana son bayi irin wannan saboda haka yanzu da ka haram din nan abin ke da kyau ka daina shan giya idan ka daina shan giyan nan zunubin da ka tara a cikin kana mayan giyan nan yana yana giran ka ba in ka tuba Allah zai canja wannan zunubin naka ya iri wodin naka da shi ta zama kyakkyawan aiki a cikin tafin mizanin ka gobe kiyama Allah ne ya faɗi haka wa man taba wa amana mutum in ya tuba ya imani وعمل عملا صالحا يي ايكي نانغارتا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وانا نعم الله زي تشنج موغاين ايوكان سو سو زما كاوا تو كتوبا وبشيا والله ابنجي يحب المحسنين ينا سو باي ما يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله من متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله جل شأنه ينا كرنت الدمو game da in mun je aikin haji ka a aikin haji akwai abin da kan kama mutum kamar yadda kan kama ka cikin sallah a ce ba'adi ko kabili a aikin hajinka akwai abin da zai kama ka ya zama za ka yi hadaya akwai kuma abin da zai kama ka za ka yi fida'ul aza akwai kuma abin da zai kama ka ka yi wani abu shi jaza'un na'am su kashi uku ne yankan da aka yi a can yankan da ake amina ko kuma a makka inda ake yi a mirwa to shi hadaya kaddara da ka je makka a cikin watannin nan na aikin hajji shawwal zulqa'ida da kuma zulhajji kansa to sai kai haraminka na farko da ka ɗauka sai ka ɗauka da niyyar yin umra sai ka shiga kai umrarka kuma sai ka soke haraminka ka gida aikin haji kuma ka ɗauki haraminka a cikin gidan da ka soka ka je kai aikin haji sunan hajin ka tamattu ka sauka to babu hadaya a kanka amma sai da ka soka a cikin madinatul hujjaj maka ka soka a gurin na kana kai wanka ka ɗau harami ka shiga makka hadaya ta kama ka don saboda ka shiga cikin jidda tukunna ka ɗau harami ka wannan hadiya ce ta kama ka idan kana da harami a jiki an hana askewar ka gashi ko kuma yankewar ka faratu an hana ka ko shafa turare ko rufe kai an hana ka ko cirar ice a ƙasa duka an hana ka to sai yawa yi gari da harami a jikinka baka ankara ba sai ka kama farcen ka kana yankewa har ka yanke na yatsu uku tukun kana katina ko kuma ka kama jikinka kana aske wani gashi a jikinka sai ka tuna cewa da harami a jikinka ko kuma ka shafa tuwaye a jikinka to babu jaza'ul abin nan fida'ul aza ta kama ka za ka fashi kanka don dattin da ka saukar a jikinka to shi ma ana yi ne da rago ko kuma da wani abu daban to sannan cikin na uku shine wannan ya ayyuhal amanu ya ku mu'minai la annakum Allahu bi shay'in min as-sayd da sannu Allah zai zan yana jarraba ku da dabbobin farauta alhali ko kuma da harami a jikinku kuna kan tafiya zuwa aikin haji kun kama hanya kuna tafiya zuwa aikin haji da yake tafiyar da ana yin imma da raƙumi ko da dawakai ko kuma da jakuna karafta kuna tafiya haka nan to mu yi wani sai ku ci karo da wani barewa a jeji to kaga sai ai farauta to shari'a ya hana kada ai farauta tanaluhu aydikum za ku gansu kusa da ku da kwai jifa za ku iya harbin su wa rimahukum ko da da masunku mu ya annama Allah Allah yana jarraba ku ne dan ya fayyace man yakhafu hu bil ghaibi ke jin tsoron Allah cikin zuciya dokar ka san tana aiki a kanka sai ka ga kai wa kanka linzami duk da barewar ta zo kusa da kai sai gaba abin da zaka mata famani ita da ba da zalika dun mutumin da ya ketare iyaka bayan ya ji labarin haramun ne yi farauta da harami a jika to falahu azabun alim ne mukon samun lada ya dan makansa azaba wacce take mai dadadi ya ayyuhal na amanu to idan ya waye gari da kuskure ka kashe fa to yanzu shine za a karantar da mu yadda zaka fanci kanka la taqtulu sai da karku kashe dabbobin farauta wa amtum hurun kuna da harami a jikunan ku wa man qatalahu wanda ya kashe dabbar farauta minkum a cikin ku muta'allidan da gangan fa jaza'un mithlu ma qatala min an-na'am sakamakon biyan wannan dabbar ta kama shi in ya kashe barewa yankan rago ce ta kama idan ya kashe jimina yankan yankan raƙumi ce ya kama jimina ana kashe raƙumi saboda jimina ya da bihi zawa adilin minkum malamai masana waɗanda suka san sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gurin su za a kai wannan maganar sai su hukunta irin dabbar da ka kashe su gaya ma daidai irin abin da ya kamata kai hadaya za ka yi da ita baligal ka'aba sai ka zo ka'aba da shi ko kuma ka je mina da ita au kafaratu da'amu masakin ko ya zamo za ka yi kafara da ciyar da masakai daga yanka dabba ya dawo za ka ciyar da masakai to yaya kenan hakan zai yiwu to shi ne malamai su tattance su yi bayani misali ka kashe barewa ne to yanzu za ka zo dabbobin da ke nuna za ka sayi rago ka yanka a maimakon barewar da ka kashe sai aka ce raguna sun ƙari sai ka tambaya nawa ake sai da raguna suka ƙari sai aka ce ana sayar da su riyal kaza riyal kaza din nan sai ka fidda wannan ɗin ka je ka auni alkama da shi ko ka auni zabib da shi ko ka auni dabino da shi ka raba wa masakai kaga da haka ne zai canja ya koma ya zama ciyarwa to hawa na uku sai ya mana baka da kuɗin da zaka iya sayan ragon amma kai kuma ka kashe dabbar farauta ka san hakan mai yakan faru nawa ake sayar da raguna suka kare kaza ake siyarwa tukun suka kare zai iya auna alkama mudu nawa zai iya auna maka alkama mudu 20 muddin nabi 20 zai auna tamanin zai sayi muddin nabi 20 to me ya kama kake nan muddin nabi 20 kowane mudu daya azumi daya mudu daya azumi daya mudu daya azumi wato azumi 20 ya kama ka garin aunawa din nan sai ya mana mudu 20 ne da rabi rabin eh, mudun nan yaya za ka yi kar ka ɗauka cewa za ka yi rabin yini ka sha azumin ka wani kasir mu muddi sau mu yau wato wannan ya rabi din ba wato za ka yi azumin yini a maimakon sa shine hukuncin da aka ce za ka nema wajen masana sai ka kawo maganan ka baza a gaban su su gaya maka yadda za ka yi au azmu zalika siyaman ko daidaici da masakai din za ka yi azumi me yasa aka ɗanɗana masa wannan wahalar saboda dabbobin farauta za su je ziyara ne su ma za su zo aiki ne na Allah to kai sai ka kashe shi ya yazuka wa bala amri dan shi ma ya ɗanɗani wahalar aikin da shi ya jawa kansa afallahu amma salaf Allah ya ranganta wa abin da aka yi da ya wuce da ba a sani ba an dauke ta kamar fikini in za a tafi aikin haji din nan wato da sai ana yi da kuwa da komai a zamanin jahiliya to irin wancan din Allah ya rangwanta amma nan gaba kar kowa yi wa man ada idan mutum ya sake komawa yayi da gangan to fa yanta Allahu Allah zai yi masa azaba tun da yanzu kaji ba kyautu ka kaga dabbar farauta karka taba wallahu azizun Allah mabuwayin sanki ne zintika ma abocin azabtarwa ne amma inda harami ma a jikinka ba hana maka wata farautar ba shine za a gaya maka uhilla lakum saydul bahri an halarta muku farautar dabbobin cikin ruwa kifayen cikin ruwa wada amuru da kuma abinci na cikin ruwa mata allakum don jin daɗi gare ku alhazai wani sayyara da kuma tafiya kana iya yin farauta kuna cikin jirgin ruwa sai ka dinga farauta kana kama kifi kana gasawa kana ci ba laifi bane ba ko kuma kuna neman wani abinci daga cikin dangin irin ciyayi iri iri jawa a cikin ruwa suna shiga ciki suna kawowa suna sayarwa dan ainihin su kyaftina na jirgi din saboda su iya ruwa kuma suna da kayan kurmanu na shiga cikin ruwa din sai su shiga ciki idan suka shiga kuma suna kawo irin ganyayyaki iri-iri suna sayarwa kuma a cikin jirgin to saboda kana da aikin kana da harami a jikinka da aikin haji ba haramun bane gare ka kana iya sayi kana ci wa kuma alaikum abinda aka haramta muku sai bilbari farauta na sarari ma dumtum hurma mudum da akwai harami a jikin ku wattaqullaha allazi ilayhi tuhsharun ku ji tsoron Allah wanda ke gobe kiyama za ku taru gaban sa جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام الله ياسن الكعبة لكن النهر وتقولي من زيارتنا جماعة ba sa noma ba sa komi amma ana ɗasan musu komi ana kai musu a dalilin addu'ar annabi ibrahim alaihi salam malamai sun ce lokacin da tsofa na ta yi malale ta cinye wannan gurin Allah sai ya aiko girgije yana inuwantar da gurbin ka'aba to wani kangon gurin ya saura wani kuma ya lullushe to shi ne Allah ya aiko sayyidina Ibrahim mai gina ta to kafin gina tan sayyidina Ibrahim alaihi yana roƙon haihuwa matarsa Saratu bata taɓa haihuwa ba tare da shi yana kan kaura da addininsa bayan an jefa shi cikin wuta an azabta shi din nan wannan da Allah yake ba mu labarin cewa in ba dan mun ce da wutar ta yi sanyi ba da sun kona shi muka ce ya ko ni bardan wa salaman ala ibrahim ya wuta ki ki zama mai sanyi sanyi ma mai aminci wa annabi na ibrahim kar ki cuce shi wuta sai bata cuci annabi ibrahim ba to daga can kana'ana sai ya kaura da addinin ya bari zai zo misra akan hanyarsa ta misira sai ya gamu da waɗansu karafta suka ce matar waye wannan suka nuna saratu dan saratu mata ce kyakkyawa a cikin mata dubu za ka zaɓo ta kuma yar uwarsa ce suna ƴaƴan babba ne da sayyidina ibrahim alaihi salam kyawawan mutane to sai ya ce to me matan nan ya ɓoye matarsa dan saboda sarkin misira na lokacin jarababbe ne duk inda mata mai kyau take kwacewa ike yi shigar su cikin misira sai ko ina suka fada cikin hannayen mugayen mutane suka kama su suka kawo su gaban sarki sarki ko da ya ga na ibrahim sai ya masa kwarjini maimakon kwacewa sai ya tsaya yana tambayar wannan wace ce sai ce kanwata ce sai ce ka aura min ita yace tana da miji sai ce mijinta ya kai ni sarki ni fa sarki ne da misra ya kai ni yace a tun da yake tana da miji bai kai ya kai ba amma ina hasasan mijin ya fika tun da kai kana sarki to saboda haka sai ya nemi kwacewa sai ya sauka daga kan gadon mulkin sai zai kama hannun saratu kama wasu hannun saratu da sai hannun sai ya shanye sai ce ba ka gaya mun kuma sihirta ne sai ce Allah ya tsare mu ga sihiri in ji annabi Ibrahim mu mutane ne masu bautata ma Allah makaɗaici to sai ya nemi yafa wajen annabi Ibrahim akan ya kama hannun kanwarsa sai ya sa aka fito da kuyangin gidansa ya ba da umarni annabi Ibrahim ya zabi daya maimakon wannan kama hannun da ya ɗan sai ya shawarci matarsa matarsa sai ta ce ka zaɓi ƙarama tun da kai kana son haihuwa zaɓi wancan sai um, ya nuna ummi na hajara to shi ne sai ta zaɓo hajara to zaɓo wata hajara sai hajarar ma kyakkyawa ce ya faɗa cikin kyawawa annabi ibrahim alaihi salam sai kishi ya son maturnuƙar ummi na saratu sai ta huda mata kunni yaya ni ya kunne na haka ba hudi in zauna haka ke mana ke zauna haka lalle ne mu zama daban da ke ta da kunnen ummina hajara da kunnen ya warke sai ta sa gwal a ciki sai ta yi kyau <laughs> ta huda mata hanci sai ta sa gwal a ciki sai kyau ya karu wannan bayan ta haihu kenan ta haifi sai ismail alaihi salam ƙarshenta sai ummina saratu ta ce wa sayyidina ibrahim ba za mu zama da wannan matar taka ba mace kuntar ta ya wuce guri kissar ta ya wuce ba za mu zauna da ita ba sai kawai umarni daga Allah ya zo wa sayyidina ibrahim karka musawa saratu ɗauki matar ka ɗan ɗauki ɗan ka ɗan ka kai su can gurbin ka'aba ka aji shine sai ɗauko su a raƙumi ya kawo su wannan kwari daidai wajen zanzam ɗin nan sai ya musu tanti na fata sai ya ajiye su a gurin to shine da zai juya ya tafi sai ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in inda ba'i baitikal muharram ubangiji na ni na aje iyali na wajen ɗakin ka ka'aba gurin ba gurin noma ba ne rabbana na ajiye su ne bi yuqi musallata dan su tsaye da sallah faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim kasa zuciyar kowa ya zama yana son wannan ɗakin warzuquhum kai musu arziki min ath-thamarati daga dangin ƴaƴan itace la'allahum yashkurun da haka za su gode maka sai ya addu'a kamar haka da ya taka ya biyu taku kamar biyu can sai ta ce ya ibrahim ko waiwayawa bai ba sai ya tsaya tus a guda daidai makam ibrahim kenan gawa ka bar mu taraktukum lillahi alwahid alqahhar na bar ku ga Allah makaɗaicin sarki marinjayin sarki sai ta ce ba shakka ka bar mu a cikin hannun da ba za mu lalace ba ka ji mata mai imanin da an karantar da ita imani annabi ibrahim ya tafiya bata a wannan jejin da ɗan ruwa a salka da ɗan garin su na alkama tana amfani da shi babu gari babu ruwa ya kare ga sauran gari sai na ibrahim sai na isma'il kuma yana kuka na kishi yana kuka yana kuka saboda kishi sai ta tashi ta hausa fa dan ko ta gano inda ruwa yake ta duba ta duba bata gani ba sai ne sai ta garzaya ta tafi marwa inda ake ce masa mirwa din nan dan saboda wani kananan duwatsu ne ko masu kaifi gurin shi ta ake ce masa mirwa sai ta garzaya ta je can kuma ta hau kan wancan dutsen ta duba bata gani ba sai da ta cikon na bakwai sai sai jibril ya sauka sai ya tsaye da ita me kike nema ruwa akwai ruwa inda danki ji sayyidina sayyidina jibril ya karbi umarni daga gurin Allah akan ya zo ya haɗi rijiya daidai diddigan sayyidina isma'il ka ji abin da sayyidina jibril ya yi duwatsu daban-daban manya-manya guda biyar ne wanda suka zagaya makka ruwa iri iri ne a jikin su yadda kuka san jinin mu dan adam abu biyar ne a ciki cell iri iri daban-daban biyar ne akwai red cell a ciki akwai leukocyte a ciki akwai plasma a ciki akwai menene irin waɗannan abubuwa da suke cikin jinin mu nan haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara zamzam sai ya shiga yace da wannan dutsen ya ga wannan dutsen ya ga wannan dutsen kuma sai yace da ruwan cikin duwatsun su biyo shi kala biyar ne na ruwa suka biyo shi suka zama daya a guri sai suka fito daidai a daidai diddigan Annabi Ibrahim sai kuma yana cin wannan gurin sai wannan ruwan ya zama kamar abinci idan kana jin yunwa ka sha zamzam wallahi sai ka ji baka jin yunwa sai aka ce zamzam lima shuri bala abinda ka sha zamzam saboda shi sai ga abin sai yi da haka ruwan zamzam din nan ya zama da akwai ruwa mai albarka to sai ka'aban nan sai ya bin nasu jami'an fi ziyaratiha kowa da kowa yana dauki ya ziyarce ta to amma ina sai in ka amsa kiran nan na Allah invitation ne in ka samu daga Allah tukun zaka samu kace ko mai wadatar ka da kiran nan na annabi Ibrahim da ya kira ka in ka amsa so goma zaka yi haji goma in ka amsa so daya zaka je so daya in baka amsa ba kuma ka zaura kenan ba zaka je ba komai kudin ka to shine Allah yake cewa ka'abatal baitul haram ka'aba wannan gida ne na harami kiyaman linnas gurin tsayawar mutane da don yin ibada to na ibrahim bai kara waiwaitin inda matarsa da ɗansa ba sai bayan shekara talatin da uku kafin nan gurin babu ya zama gari mutane karafka da suke tasowa daga siriya suna tafiya yaman don sai da su suna sha'awar gurin da zama amma gurin jeji ne ba ruwa to sai suka ga tsuntsaye na soka sai suka ce wani abu ya zama sabo a gurin da suka zo sai suka tadda wata yarinya kyakkyawa da kuma ɗanta guda ɗaya ga kuma ruwa sai suka ce za ki yadda mu zo mu zauna mu rika biyan ki harajin wannan ruwan tace za ta yadda ka ga yadda Allah kuma ya arzuta ta wannan ya kaurato ya zauna wannan ya kaurato ya zauna kuma suna biyan ta harajin ruwanta ga wadata ya samu ga ba sauran takaici sai lokacin da kuma sayyidina Ibrahim ya zo ita ba ta nan ta rasu sai dai sayyidina Ibrahim din ne yake da abin nan sayyidina Isma'il din ne yake da akwai to ya zo gidan sayyidina Isma'il alaihi salam bai same shi ba a gida ya tadda matar sayyidina ibrahim a lokacin dan kaman su da sayyidina isma'il matar ta kasa rabe su ta dauka mijinta ne yazo sajen su tsawon su komai nasu iri da sai kawai ta na tambata ina mijinki ina mijinki sai ta yi mamaki sai ta so ma kai gano cewa wannan fa kila baban mijina ne ita mijina ya fita kuna da ne a gidanku a ba mu da komai babu abin da za a ci a gidanku babu ba ku da madara a gidanku babu sai in mijinki ya zo ki ce da shi ya canja kyauransa haka sahihi buhari ya rawaito wannan magana shi ke da sai ya koma to domin Allah ya bambanta shi da sayyidina Ismail da can ba a furfura sai akan annabi Ibrahim aka fara furfura da ya duba haka sai ya ga furfura a jikinsa sai ya ce ya rab wannan kuma ne shi ya sa kowane dan adam ya ga furfura a jikinsa ganin da na farko sai ya razana la'annan furfura ba ta yi sa'a ba ma ya kama ya cire sai ya razana sai nan take jibril ya ce masa waqar ƙarin daraja ne ya ibrahim sai ce allahumma zidni waqar inda ƙarin daraja ne to Allah ka ƙara min ita to shikenan sai sake dawowa da ya dawo sai da wata mata a gidan ba matar gwancan ba sai ya ce ina mijinki mijina ya tafi neman abinci kuna da mai a gidanku akwai madara akwai soyayyen nama akwai gari akwai mene akwai kaza shikenan ce alhamdulillah ba ne wani abinci aka kawo jona ya ci ya musu addu'a sai ya ce ta ummu ya ga ki kyauran nan na kobansa ya kara hakawa sosai ya aje aka ce ya saki wancan ya auri wannan yanzu wannan kuma aka ce an ce da shi su zauna tare wannan labari da bayan na karshe ya fito ne daga cikin sahihi buhari to shi ne na ibrahim ya yi addu'a shi ne ya ce wata na harami wata mai hurumi a ciki ake aikin hajjam a ciki ake ziyara wal kuma a ciki ake hadaya wal qala'ida a rika darajar ta wurin rataye takalma ma'ana kamar dabbar da za a kai ayi hadaya da ita ana sa takalmi a jiki dan in ka gani da ka ga wannan takalmin a jikinsa ka san dabbar hadaya ce ba a dukan sa gudun kar ayi masa rauni zalika li ta'lamu wannan dan ku sani annallaha shi ubangiji ya'lamu ma fis samawati wa ma fil yana masanin duk abin da ke faruwa a sama da abin da ke cikin ƙasa duka wa annallaha bai shi ubangiji bi kulli shay'in alim ga dukkan komai masani ne اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون اعلموا كسني أن الله تبشي أبنجي شديد العقاب من سنن عذاباني وجيت أوران عذاب تروسا وأن الله تبت أبنجي غفور من غفر تاوى بايني كما رحيم من جنك إني وبايني لاهيرا نان أبو بيني كأي أن كاسا مرحمر أبنجي كثيرا كشغاء الجنة an ta gamu da fushin ubangiji ka auka cikin azabar Allah saboda ka yi wa kanka tanadi a nan duniya duniyar nan gona ce ta lahira lahira nan a nan duniya ne zaka nema kar ka ce kai a farkon karatun mu da shi muka fara garin neman lahira kar ka ki neman duniyar ka ka tashi tsaye ka nemi duniyar ka nemi sana'a abin yi roƙon mutum ka tashi ka dinga roƙon wani ka ce a taimaka min saboda Allah a musulunci haramun ne mutum ya roƙon mutane gobe kyama zai tashi fuskar sabana ma ka tashi kai sana'a Allah sai sa albarka a cikin addu'o'inka sai sa albarka kuma a cikin sana'arka sai ka ga sana'arka sai ta rike ka akwai arzikinka to baka jarraba ba ya za ka kasancewa akwai arzikinka kaɗan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake bada albarka mai yawa ga mutumin da in yana da abu ya saura abu har ya taimaki wani to rahamar Allah na gobe kiyama din a duniyar nan ne zaka saye shi da sana'ar da zaka yi da dan abin da ka samu da taimakon da zaka yi ma alar rasuli babu bisa kan manzon da muka aiko fa illa balagu face i da manzancin kadai wallahu ya'lamu ma tubdun Allah ubangiji ku yana masanin duk abin da kuka yi a sarari wa ma taktumun da duk abin da kuka yi a boye kulka ce la yastawi la khabithu barnataccen abu abu wanda ke lalatacce ba zai yi daidai ba wa da abu mai kyau mutum tsayayye ya kula da kansa yana neman abu dan kansa yana addininsa daidai ba yi daidai ba da mutum malalaci wanda ke ya ɗora nauyinsa a wani wala wa kasara to habib ko da yawan haram din nan ta kaba zuciyarta zan zuciyarka ka nisance ta fattaqullah ka ji tsoron Allah ya gode albab ya kuma abuta hankula la'allakum tuflihun ko kwaran bauta ya da karatun anan dan saboda mu amsa tambayoyi guda biyu ko uku sannan kuma mu abin nan na'am bismillahir rahmanir rahim a yau tambaya ta farko mai dai na tambaya ne game da sallar jana'iza sallar jana'iza ya ce aka makalla in an zo an tsaya da yanyi yi a aka yi kabara sai dai a yi amma ina ganin waɗansu bakin su na motsi amma ban san me suke faɗa ba shin me ake faɗa ne alhamdulillah ake karantawa ko me akramu sallar jana'iza ana yin ta da kabbara hudu ne kabbarar farko idan ka ce Allahu akbar ko da a bayan liman ne za ka karanta fatiha zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin sai ka sake cewa Allahu akbar sai kai salatin annabi na ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ala مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل ala كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذا كبر أن أكو سكى addu'a. Allah ka gafarta wa bawanka Allah ka wanke dukkan zunubansa Allah ka masa masoki cikin aljannarka kai ne fiyayyen mai masa masoki sai ka faɗi duk wata kalima wacce take mai daɗi na roƙon ma wannan bawan rahama sai ka faɗa sannan kuma sai kai kabbara ta hudu sai ka ce to mu malam da tamu ta kasance ka karɓi mu karɓa mai kyau ya Allah sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi sai tambaya ta gaba mai daina roƙo ne yace Allah ga ta malam ni dai wasu na damu ne ko sallah nake ko karatu nake ko mene da wasu na damu na da Allah a taimaka min ko da da in wata akwai addu'a ma da za a taimaka min dinga yi ko kuma me ya kamata in yi a karanta in karka gaskata wasu wasin na farko tukunna in kana gaskata wasu wasi ka dinga canja alwala kenan sai ka ga bai yiwu ba za ka sake yi an sallah kake ma sai ga bai yi ba za ka sake yi kuma da ma haka shaidan ne yake so kai ta yi sai gefen ce taimaka dariya shi ya sa muhammadu gazali a cikin littafinsa ihya ulumuddin sai ya ce duk lokacin da wasu wasu ta auri mutum maganinsa ne kada i gaskata shi in ya ce da kai guri kaza ka ban lam'a ka ce ƙarya kake bambari ba kawai yayi gaba gaba guri kaza ka yi haka ka ce kai ƙarya kake kawai yayi gaba idan yana yin haka ba zai kai wata ɗaya ba sai ka ga abin ta bashi amma idan kana gyarawa to ba za ta barka ba sai ta ƙara shiga jikinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in a cikin sallah ne ike ma ka juya gefen hannunka na hagu ka ce a a'udhu billahi na shaitanin rajim so uku a wajen hannunka na hagu shaitan ne sanya musulmi wasu wasu din sanannen shaitan ne a cikin shaitan haka annabi ya ce idan ka yi haka ya ce zai kaure ya farka ka bar gaskata shi in kana gaskata shi to ka dinga shiga cikin wahala kenan tun da yana murdi ga wurdin da zai yi shine falaki da nasi a duk ƙarshen sallah ya karanta falaki da nasi yana karatu kul a'udhu bi rabbil falaki da kul a'udhu bi rabbin nasi waswasu za ta bashi sai ya takarda ta ƙarshe mai tana ta washin Allah ga ta malam eh, riga irin na matasa da mu muke sawa din nan shin akwai rubutu wani gaba da baya wani rubutun ma baka san me aka rubuta ba shin zai yi a sallah da ita wannan riga ko ba kike eh to in ya zama yana daukan hankalinka a cikin sallah irin an yi kabbara Allahu akbar sai kana buɗa kana kallon haka in zai kai da haka to ba za ka yi sallah da shi ba an ba zai ɗauki hankalinka ba za ka yi sallah da shi ina jin an gane abin da ba a so a cikin sallah shine abin da zai kau da hankalinka akan sallar ya kai ta guri guri an dai ba zai haka ba babu komi Allah ya samu dace sai a ƙarshe wani dan yana cewa malami mishi bayani akan salatu tasbihi to salatu tasbihi malami ya riga ya kasa ba wai mutanen kallon gasar da ke ba ya riga ya yi kaset akan salatu tasbih saboda yawancin mutane suna damun shi da saboda ka mutum ya samu kaset din ya saurara zai fi masa akan maka Allah sai yan uwa masu akwai kaset din abun da sirwa kuma ina kiran hankalin jama'a akwai wani littafi da wani dan uwa ya rubuta mana wanda ana ce da shi Mustafa Aliyu Biyu ya rubuta littafi akan shari'a ta musulunci ya ce shari'a din nan is for jinn and mankind wannan littafin muna so ya shiga cikin jama'a domin ya rubuta ta ne bisa hasken ƙurani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to littafi kenan saboda haka yana da kyau to ta sa din da mutum ya je siye to zai samu a can wani dan kwana ya rubuta to ni kuma sai ce ya kawo in nuna wa ɗan uwa wata kila ko za su nema su saya Allah ya samu dace to kuma mu yi addu'a wa kanmu mu yi addu'a wa masoyanmu wa matanmu wa ƴaƴanmu wa kanmu wa ƙasanmu mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana alkhairi Allah ya kare mu daga dukkan sharri Allah ya shiga tsakanin mu da magabta duk wanda ke nufin mu da sharri ko hasada ko kiyayya Allah ya shiga tsakanin mu da shi Allah ya tsare mu daga sharrin shaytan abin wa la'anta masu roƙon bukatu na alkhairi ubangiji Allah ya ba su bukatar su ta alkhairi yan uwa musulmi ina muku tuni muna cikin wata mai alfarma watan ramadana wata ne wanda ba a mai da roƙo a ciki ku yi addu'o'i ko da cikin dare ne kada ku manta ko yake Allah ya ba mu cikawa da imani ko yaushe kar ku manta wannan ku roki alkhairi wa kasan ku Allah ba mu zaman lafiya a cikin kasan mu kar ku manta da wannan ku roki arziki kar ku manta da wannan ku roki lafiya farko imani na kana wannan abu uku ya biyo shi ku dinga roko gaba ɗaya makalar ka falaki da nasi bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس min sharri alwaswas alkhannas allazi yuwaswisu fi sudur nas min aljinni wan nas ya hafizu ahfizna ya man la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ya ahadu ya faradu ya samadu ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram nas'aluka bi qudratik wa nas'aluka bi izzatik اللهم احفظنا من شر انفسنا ومن شرور اعدائنا ومن كل شر انت عاكف بنا اللهم لا تبتلنا في حياتنا بما لا طاقة لنا به اللهم لا عفو إلا عفوك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم إنك تعلم من يريد الإسلام بشر أو المسلمين بشر أو خز أو قيد اللهم اجعل على قلبه شغلا كثيرا حتى ينسى الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين ولا حول ولا قوة إلا بك أرحم